أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام الألامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أصاني فقد أصى الله ومن أصى أميري فقد أصاني وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق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 a nan kofar kaura a garin katsina a yau rana irin talata daren laraba 25 <coughs> ga watan juma da sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya yi daidai da takwas ga watan shida shekara ta miladiya eh, goma a wannan darasi namu na mako-mako wanda za mu shiga cikin karatun ko za mu shiga cikin sabon darasi wanda a satin da ya gabata muka yi darasi na farko wanda yake shimfiɗa ne mashiga ce ta wannan darasi na yau kuma a jerin gwanon darussanmu a wannan majalisi wannan shine na 116 wannan darasi kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata saƙo ne da shaikhul islam taqiyuddin abul abbas ibn taimiyya ya rubuta shi zuwa ga 'yan shi'a na iraki wanda kuma mu za mu karanta shi ga 'yan shi'a na najeriya ah, wannan risala sako da ibn taimiyya ya rubuta bai gashi wani suna ba to amma mu a nan za mu yi sharhin wannan sakon da ya rubuta musu don haka mun sa ma wannan sharhi da za mu yi ma wannan sako suna bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiya ila ahli iraq an daɗe ana begen sauraron wannan risala wannan sako yan makonnin da muka yi muna hutu mutane sun cika da bege da kwaɗayi da daku su ji menene ibn taimiyya ya gaya wa 'yan iraki shi'ar iraki wanda kuma za a kwankwasa kunnuwan shi'ar najeriya da shi to saboda wannan bege da aka jima ana yi sai muka ga ya kamata wannan majalisi ya zama ya ɗauki wannan suna bughyatul mushtaq wato abin neman mai bege ya samu shine ma'anar bughyatul mushtaq abinda mai bege yake nema yake jira to fa ya samu fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wajen yin sharhi ga sakon da shaykh al-islam ibn taymiyyah ya rubutawa mutanen iraq saboda haka wannan shine darasin mu na biyu a karatun ko a majalisin bughyatul mushtaq za mu fara da karanta littafin da ibn taimiyya ko sakon da ibn taimiyya ya rubuta zuwa ga waɗancan mutane bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul imam qala shaykhul imam العالم فريد عصره مفتي الفرق wannan yabo da kirari na masu kwafan wannan wasiƙar ne wato shi ibn taymiya ba shi ne ya yi wa kansa wannan kirarin ba ibn taymiya ba zai ce qala al imam al ba zai yi wa kansa wannan kama waɗanda za su gani daga cikin almajiransa da ɗalibansa da waɗanda suke masoyansa da masoya gaskiya idan suka zo za su kwafi wasiƙar to za su ƙara da yi masa kirarin da ya cancanci a yi masa shi ce ƙala shaikhul imam babu shakka al-imam ne domin al'imam ma'anar al'imam wanda ake koyi da shi ibn taimiyya abin koyi da shi ne wajen rukunsa da sunna da yadda yada tauhidi ya yaƙi bid'a ya yaƙi shirka ya yaƙi dukkan wasu hanyoyi fandararru waɗanda suka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ci karo da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don haka shi abin koyi ne a nan kamar yadda yake abin koyi wajen haƙuri da juriya akan duk abin da zai same shi na batanci ko wahalhalu kamar yadda kuka sani a tarihinsa don haka shi abin koyi ne a nan al'alimu masani ne babu wanda yake shakka game da ilimin ibn taimiyya wanda ba ma masoya ba har ma waɗanda suka ja da shi sun sakan masa a fagen ilimi ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر huwa hujjatun lillahi qahiratun huwa ayatun ujubatud dahri to me duk masu masu wasaftawa masu ba da sifofinsa me za su faɗa game da sifofinsa sifofinsa sun gaban akida ya su wato sifofinsa na ilimi na haƙuri na juriya na jihadi abu ne da za ka yi ta sifantawa ba za ka kai ƙarshen su ba wa sifatuhu jallat anil alhasri huwa ayatun lillahi qahiratun huwa hujjatun huwa hujjatul ujubatud dahr aya ce ta ubangiji da tafi karfin kowa shi kaɗai ya gagari dukkan dandazon yan bid'a na zamaninsa sau kuma sannan ujubatud dahr ne wato wanda a zamaninsa ya zama abin mamaki ibnu daqiq al daya daga cikin waɗanda suka yi zamani da ibnu taymiya babban malami ne masani da ba maliki ne daga baya zama ba shafi'i ya rasu hijira tana da biyu. yake cewa na ga ibnu taymiya shi ibnu daqiq al mutumin masar ne ibnu taymiya kuma kamar da ku sani mutumin sham ne amma wani lokaci Allah ya hada su yake cewa na ga ibnu taymiya an zube masa ilimi a gabansa wato an masa baju wato abinda ake cewa menene ake ce masa na koli bajin kolin ilimi yana ɗaukan wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama wato ka annal ilma nusba ainihi ya khudhu ma sha'a wa yatruku ma sha'a haka ibnu daqiqul idi ya sifanta shi yace na ganshi wato kamar an juye masa ilimi a faifai ya sa hannu ya dauko wannan ya aje wannan ya dauko wancan ya aje wancan kuma mutum ne da in yana magana a kowane fanni sai ka zaci cewa tsawon rayuwarsa ba abin da ya karanta irin wannan fannin sannan za ka samu ƙungiyoyi daban-daban ɓangarori daban-daban suna zuwa wajensa domin sanin menene aƙidar ƙungiyarsu wato kana cikin ƙungiya amma ya fi ka sanin aƙidar ƙungiyarka faridu asrihi wato shi ɗaya tilo a zamaninsa a zamaninsa ba ya shi malaman zamaninsa duk sun saka masa waɗanda ma suka ja da shi waɗannan baitocin da na faɗa baitoci ne na na ibnu zamalkani ibnu zamalkani ɗaya daga cikin waɗanda suka ja da ibnu taimiya amma ya saka masa har yana wasa shi da wannan saboda haka hatta waɗanda suka yi zamani da shi suka yi jayayya da shi suka yi fitina akan da a wanda yake yadawa sun sakan masa sun sadu da sun miƙa waya sun bada kai bori ya hau sun haƙura da ja da shi ɗin saboda haka a zamanin da asrihi ne muftil firak mai fatawa ne ga kowace irin ƙungiya kowace ƙungiya ta zo zai gaya mata a ƙidar ta abinda ma bata sani saboda haka idan mutum a cikin ahlus sunna malikiya yake yi to zai gaya masa menene malikancin idan shafi'iya yake zai gaya masa meye shafi'ancin idan hanafiya yake zai gaya masa menene hanafiyancin hambaliya kuma ba magana gadin gidansu ubansa babban malami ne na hambaliya kakansa mufti ne a mazhabar hanabila saboda haka kaga wannan ba magana idan mutum aƙidar ahlus sunna yake da ita zalla zan tsurutunta to ya zo gurinsa zai kwashi ilimi idan mutum aƙida ce da shi ta ash'ariya ya zo gurinsa zai karar da shi zai gaya masa menene ash'ariya menene jimajiman ash'ira din suka faɗa wanda shi bai taɓa ji ba bai san su ba kai har ta waɗanda suke yahudu da nasara ya buga da su kuma sun buga sun bashi littafin sa aljawabu sahih liman baddala din almasih shaida ce akan haka hatta a wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa a wannan karnin wancan karnin da ya wuce kamar yadda sayyid julaini da yake faɗa a cikin dirasar da ya yi kan ibn taimiyya dr sayyid julaini yana da dirasa wato nazari da ya yi kan ibn taimiyya sunansa ibn taimiyya wa qadiyatu ta'wil yake cewa ya ga sanda wani kirista malamin kirista ne fada ne fasto ne ya taso daga turai ya zo masar wai zai yi bincike akan abin da ibn taimiyya ya bari na bincike da ya akan kiristanci ƙarshe da aka hada shi da littafin aljawabu sahih liman baddala dinal masih ya karanta ya karanta kafin ya kai karshen littafin sai dai musulunci saboda ya ji wasu haƙa'iq wasu abubuwan da ba yadda zai yi da su dole ya sadu da ya miƙa wuya ya yadda cewa ya eh, lalle wannan ya isa ya kuma san me yake yi saboda haka muftil firaqi ne shaikhul islam bi haqqin shehi ne na musulunci dai kai musulmi ne to dole zaka amfana amfani da iliminsa shine wanda iliminsa ya dace da kowane lokaci to ka ɗauko ilimin ibn taymiya kana karantawa sai ka kamar yanzu ya rubuta shi duk wasu matsalolin mu da muke ta fama da su an rasa ta inda za a shawo kansu da da sautari cikin rubuce-rubucen ibn taymiya ake tsinto mafita da madogara dangane da waɗannan matsaloli taqiyuddin wannan lakabi ne da ake yi masa a lokacin su su uku ne a wannan lokacin dukkan su malamai ne isassu ana musu wannan lakabi da taqiyuddin da ibnu daqiq al-eid wanda muka faɗa ɗazu wanda yake cewa ya ga ibnu taymiya kamar an zuba masa ilimi a faifai yana ɗauka ya akhudhu ma sha wa yatruku ma sha ana masa lakabi da taqiyuddin sannan ali abin nan abu abdulwahab al-kafi abin nan al-subki al-subki shi ma ana masa laqabi da da taqiyuddin as-subki da ibnu guri ɗaya suka taso wannan ba shafi'i wannan ba hanbali wannan sunna wannan ash'ari sun buga amma ya buga ya haƙura taqiyuddin shafi'i ne da ba maliki ne ko ba shafi'iya kuma mutumin masar ne to dukkaninsu a lokaci ne suka yi zamani kuma dukkaninsu ana musu lakabi da taqiyuddin abul abbas wannan alkunyarsa ce wani ce to aka yi masa alkunya kuma an ce bai aure ba ai ba sharadi bane sai kai aure ai maka alkunya za ka iya yin alkunya ko da baka yi aure ba aisha radiyallahu ta'ala anha bata haihu ba amma ana mata lakabi da ummu abdullah haka shi alkunya wani abu ne da larabawa suka ɗauka da muhimmanci a rayuwarsu haka mutum za ka yana in ma ka rasa abin da za ka yi alkunya da shi sai ka yi alkunya ko da magen gidanka ne kamar yadda abu huraira ya alkunya da abu huraira saboda yana yawo da mage annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da wannan magen abu huraira saboda kai ma kana iya yi sai ma ka ce kai ma abu hurairar ka ce saboda haka ba sharaɗi ba ne sai an haihu ake alkunya sunansa ahmad ibnu shaykh al-imam al-alim shihabuddin abdul babansa shi kansa malami ne kosashi isashi sananni a zamaninsa shi yasa ya masa kirari shi ma da al-imam al-alim shihabuddin lakabinsa ne sai kuma sunansa abdulhalim. halim ابن الشيخ الامام العالم علامه kaga kenan ilimin gadar sa yayi gabiran an kabirin majduddin abdussalam ibnu taymiya radiyallahu anhu wa ardahu wa a'la darajatahu Allah ya da shi ya amince da shi ya karbe shi ya kuma daukaka darajarsa ibn taymiya ce hadha alkitab ila man yasilu ilayhi min al-ikhwan al-mu'minina wannan littafin yana nufin wannan wasiƙa kusan a da aka kira wasiƙa alkitab duk wasiƙun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa sarakunan duniya a zamanin sa yana kiran su zuwa ga musulunci akan ce kutubun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wasiƙunsa da ya tura kasashe daban-daban irin su irin su Hiraqal azimur Rum irin su Kira Kisra azimu Faris irin su Muqawqis na Masar duk ya tura musu saƙonni na cewa su zo su musulunta su zama masu da'a ga Allah ya ce to wannan wasiƙa ce ila man yasuru ilaihi min al-ikhwan al-mu'minin zuwa ga duk wani wanda wannan wasiƙa za ta je kunnensa daga cikin 'yan uwa muminai wato ba ya yi shi ne dan kawai waɗancan su amfana sauran al'umma kata amfana ba a'a dukkan wani wanda ya ji wannan saƙo to wannan saƙo ya shafe shi allazina yatawallawna Allah wa rasulahu wallazina amanu waɗanda suke jibintar Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ce lalle majibincinku wanda yake jibintar al'amarinku da taimakonsa da ƙarfafawarsa da rahamarsa shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani su za ku so su za ku ƙarfafa su za ku kusanta su za ku nemi yarda su allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum kuma suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda duk ya jibinci Allah da nuna ƙauna da soyayya wa rasulahu ya jubinci manzan Allah ta hanyar nuna masa ƙauna da soyayya da fifita sunnasa akan komai wallazina amanu ya jubinci waɗanda suka yi imani Allah ce fa inna hizballahi humul ghalibun lalle rundunar Allah su ne masu cin galaba kun ga wannan kwarewa ne ibnu taymiya ya nuna wajen bude wannan sakon nasa sai ya bude da wannan aya inna ma kuma Allah wa rasul wannan aya ita ce shi'a suke kira ayatul wilaya wato ayar da take tabbatar da shugabancin sayyidina ali ba abubakar ba ba umar ba ba usman ba wannan ayar ita ta tabbatar in ji shi'a cewa ali radiyallahu ta'ala anhu shi ne zai zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi ba tare da tazara ba kada a samu tazara ta wani ya karba wani ya karba wani ya karba sannan shi a bashi a'a shi zai zama shugaba kai tsaye in ji shi'a to wannan ayar ita ce mafi karfin shubhar da rafida suke hujja da ita akan imamatu ali bila fasl sukan ce bila faslin dan su tunkuɗe sayyidina abubakar su tunkuɗe umar su tunkuɗe usman ya zan waɗannan babu su waɗannan kwace suka yi a faɗarsu. ali shi ya kamata ya zama shugaba bila faslin ba tare da wani rarrabewa ko tazara ba da za a samu wannan aya ayatul wilaya da suke kiranta kuma ita ce mafi ƙarfin shubha da shi'a suke amfani da ita da suke faɗa na cewa ubangiji ya yi nassi suka ce abinda ake nufi da wannan aya shugabancin ali radiyallahu ta'ala anhu suka ce kuma wannan aya ta sauka ne dangane da sayyidina ali to shine shekul islam ibn taimiya sai ya ɗauko ta dan ta zama mabudin risalarsa mabudin saƙon da zai ya kuma yi maka nuni zuwa ga ma'anarta sahihiya amma a fakaice ba tare da ya fito karara ya ce ina ƙoƙarin in bata tsoho waccan ma'ana mara kyau ba tabbatar da ma'ana mai kyau a'a cikin ruwan sanyi ya yi maka ishara zuwa ga ma'anarta mai kyau kuma ita ya nuna maka cewa ita wannan aya ta kunshi gaba ɗaya duk wani mumini wanda ya jibinci Allah da manzansa ba ta ke keɓanta ga sayyidina Ali shi kaɗai ba kamar yadda shi'a masu limamai goma sha biyu ke faɗa kuma ayar tana magana ne akan almuwalatu muwalatullahi wa rasulihi tana magana akan jibintar Allah ba tana magana ne akan wilaya ba akwai bambanci tsakanin alwalaya da alwilaya tana magana ne akan alwalaya ba alwilaya ba tana magana akan almuwalat wato almahabba wan nusra tsakanin muminai da muminai take ba tsakanin muminai da wanda ba muminai ba maƙaryata sun kirkiri hadisi wanda suka fassara wannan ayar da shi suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da sha'anin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu hula ma tasaddaqa bi khatamihi fi salati suka ce wai sayyidina ali wata rana yana sallah fasa'ala sa'ilun sai mai bara yayi bara shi kuma yayi ruku'u da ya ji mai baran nan shine sai ya meko hannunsa wanda a hannunsa akwai zobe na azurfa sai mai baran nan ya zare zoben a matsayin ya ba shi sadaka yana cikin ruku to shine ayar sai ta sauka ta ce a faɗar shi'a inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un yadda shi'a suka fassara ayar suka ce lalle shugabanku limaminku shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani shine Ali allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah shine Ali wa yu'tuna zakata suke ba da zakka shine Ali wahum raki'una alhalin suna cikin ruku'u shine to wannan labarin labari ne na ƙarya tatsuniya ce kuma duk wani mai hankali idan ya dubi aya zai iya sanin cewa lallai wannan tatsuniya ce da haka ake tafsiri ko ma zai zama mai tafsiri fi sabilillah ban ga dalilin da zai sa a hana wani tafsiri inda da haka tafsiri yake kawai duk yadda ka so ka yi su kiburutsinka ka ce ka fasara a bismillah to amma saboda shi'a sun fi kowa nesa da alkur'ani na farko idan ka dubi lafazin aya Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal lazina lazina mutum ne ne jam'i ne saboda haka siga ce ta jami'i ali kuma shi kadai ne saboda kaga tun daga nan an raba gari abu na biyu suka ce wannan wawu din wayutuna zakata wahum wahum wawul halici wahum raki'una suna ba zakka alhalin suna tsakiyar ruku suna cikin ruku'u to da haka ayar take tun da ayar ta bude da innama innama kuma a tsa'irar larabci tana nuna hasan wato banda wannan abin da aka faɗa ba wani abu to kenan ba wani wanda zai zama shugaba ya jibinci al'amarin muminai sai wanda zai ba da zakka yana cikin ruku kaga sauran karaba ma a in ta ku su ma kaga ba za su zama ba ke tunda ali ne kuka ce ya bada yana ruku to husaini ya bada yana ruku shi ma hasan ya bada yana ruku husaini ya da yana ruku'u ali ibn al-husayn zain al-abidin ya bada yana ruku muhammad ibn ali ya bada yana ruku ka lissafa har zuwa karshen a'immar su duk su ma sun bada zakkar suna ruku to idan ko ba haka bane kun ce ali shi yayi wannan kuma ayat ta ce inna ma kuma kun ce ayat tana magana akan shugabanci tunda ta bude da inna ma wacce take nuna hasar wato take tsayar da hukuncin akan wannan da aka ambata sai ya zan ba wanda ya cancanci shugabanci cikin imma din goma sha biyu sai alkawari kaga anan duk rushe kuma a ƙidar limaman sha biyu gaba ɗaya sannan abu na uku duk inda kaga an an yi yabo ana yin yabo ne idan mutum ya aikata wajibi ko mustahabbi sai a yabe shi da cewa e eh, yayi aikata wajibi ko a yabe shi da cewa e ya yi mustahabbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kaga anan wajibi ya aika uban ya aikata ubangiji ya yabe shi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kaga anan mustahabbi yayi haka mutumin da zai yi mustahabbi ko ya yi wajibi shi ake yabo amma idan aka samu cewa ba da zakka a cikin sallah wajibi ce ko musahabi kana sallah ka ba da zakka yana daga cikin musahabban zakka fi sabila tabbai ko da shi'a yana daga cikin mustahabbin zakka kana sallah ka ba da zakka wanda baya daga cikin mustahabbai baya daga cikin wajibai bittifaqi ulama al-milla tun malamai sun yarda da wannan domin ita kanta sallah wani aiki ne mai zaman kansa kamar yadda manzo Allah yake cewa inna fi salati la shughla ita kanta sallah da shagalinta ya wato ya isa ba buƙatar ka tisa wani abu cikin wani abu to kaga a nan kun ce aliya ya bada zakka ne yana ruku'u wanda kuma an sani babu inda aka ce mustahabbi ne ka bada da zakka kana ruku bare a ce an yabe ka da wannan wayo wallazina yutuna zakata wa hum raki'un ala rifin ka bada zakka a cikin ruku'u abu na hudu da a ce ba da zakka ana sallah abu ne mai kyau a cikin sallah mutum ya ɗau zakka ya bayar a tsakiyar yana san sallah kawai zo ba da zakka da abu ne mai kyau to da ba a bambance tsakanin ruku'u ba da sujjada ko tsayuwa bal sujjada ma ai za ta fi tunda ta fi falala a sallah aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid haka ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace wasjud waqtarib kayi sujjada ka ƙara samun kusancin ubangiji don ka lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shi lokacin da yake sujjada a shaida sai ya zan wanda zai bada a cikin sujjada kuma ya fi alfalala ko ba haka bai dan menene to ba a yabi ba a kawo abin da ya fi falala ba aka faɗi ruku'u aina sai a ce wai tuna zakata wa hum sajiduna tunda wannan a cikin sallah ya fi falala bal za mu iya cewa kama ba da ita kana tsaye ko kana zaune ya mafi saboda za ka fi samun sauki wajen bayarwar sama da in kana cikin ruku'u kana cikin ruku'u hannunka yana kan guyoyinka inda maza Allah ya ce a ɗora hannaye in ana ruku'u in ka zo ba da zakka kana ruku'u kaga za ka ɗauke hannunka daga inda manzo Allah ce in kana sallah ka sa hannunka saboda haka kaga a shaida ba zai zama shine ya fi falala ba sai ya zama kana tsaye ka ɗago daga ruku'u a lokacin ya fi falala ko kana zaune sannan abu na biyar an ce sai da ya ba da zakka yana sallah wannan ayar aya ce da ta sauka a cikin suratul ma'ida kuma suna faɗar cewa kissar ta faru ne a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai na alibai da dukiyar da zai ba da zakka zakka ba ta wajaba a kansa ba baya cikin waɗanda aka wajabta wa ba da zakka ballantana har a yabe shi ya ba da zakka yana sujjada lokacin annabi sallallahu alaihi yana makka kusan shi ya rike shi a gidansa ya taso saboda an yi wata yunwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da Ja'far da da da da da Abbas suka rike wasu ɗayan Abdul Muttalib abin Abu Talib to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike sayyidina ali a gidansa don haka da cinsa da shansa duk gidan manzo Allah yake yi bayan hijira da aka zo aka daura aurensa da nana fatima radiyallahu ta'ala anha aka ce ka sadaki ba sadakin da zai bayar ba da sadakin da zai bayar annabi sallallahu alaihi ce ba za ta tare ba sai ka kasa dakinta yace ba ni da shi annabi ce aina dir'uka al-hutamiyya ina silkenka da kake karya ta kubba da shi ya ce yana gida ce je ka sayar ka kawo kaga bai da ma abin da zai bada sadaki ballantana ce yana fidda zakka da azurfa ina yake da azurfa da zinari fi sabilillah wanda yake da azurfa da zinari kana jin tarihin sahabbai masu wadata masu kuɗi da suka rika taimakawa da kuɗin su irin sayyidina abubakar irin su umar su a usman ibn affan su abdurrahman ibn auf su sa'ad ibn abi waqqas kana jin kowanne ana labari sai a ce ya kawo kudin sa wani a ce ya kawo duka wani a ce ka taba jin an ce ga abin da sai da aliyar kinki wai kawo saboda shi Allah bai bashi wannan ba ba a cikin masu kudi amma da yake shi a ƙarya ba su ma san alin ba sai aka ce to ai zakka ma yake fitarwa ta azurfa har ma yana da kudin da ya kai nisabi to kaga wannan yana nuna cewa labarin ma ƙarya ne wanda yake faɗar wanda yake bada wannan labarin bai ma san waye sai na ba abu na shida a maganar hau masana ilimin fikihu suna cewa a gurin zakka ka ba da abin da ba katan ba ba zobe ba shi ya fi alkhairi sama da ka ba da zobe har ma wasu ma cewa suke la yujzi'u ikhrajul khatamin fi zakati fitar da zobe ba zai isar ba to ya za a yi shi ya ba da wani abu wanda ake sabani ma akan yayi ko bai yi ba kuma a ce ya fidda zakka abu na bakwai wannan hadisin da suka kawo na karya abin da yake labarta mana shine sai da ali yana sallah wani ya zo ya yi bara ya roƙa a bani fi sabilillahi a taimaka mu sai ya miƙa masa hannu don ya zari zobansa a matsayin zakka wa yu'tuna zakata wa hum raki'un a matsayin zakka fi sabilillah da mutumin da zai ba da zakka ba tare da an zo an roƙe shi ba da wanda zai ba da zakka ba an roƙe shi wani eh? wanda zai ba da zakka ba a roƙe shi ba su kuma a nan saboda kidahumanci da dakikanci maimakon su yaba ali sai suka yi kasa da shi matsalar sayyidina ali Allah ya kara masa yarda ya bukatar waɗannan karerai dan duk sanda suka so su yabe shi kuma sai su kaskanta shi kaga bai fitta zakkar ba sai da aka zo aka roke shi kaga ashe wanda zai fitar da zakka ba a roke shi ba shi ya kamata a kurzanta a yaba ba wanda ya jira sai da aka zo aka yi masa bara ba abu na takwas wanda duk ya biyar da Allah ya shiryo wannan magana ya koro ta tun daga farko zai san ana magana ne akan muwalatul kuffari annahu an muwalatul kuffari wal amru bi muwalatil mu'minin Allah madaukakin sarki yana hana ku riki kafirai masoya wanda za ku taimaka musu wanda za ku ba su fawa ku ba su ƙarfi ku zama mataimakansu su akan akan Allah yana hana wannan yana umarta ku da ku yi muwalati ga muminai waɗanda suke tare da ku sun yi imani da Allah da manzansa sun ba da zakka suna tsaye da sallah waɗannan su ake so ku so su ku taimaka musu ku zama ƙarfi dai tare da su wannan shine abin da siyakin ayar ya ɗauko ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله wannan ita ce siyakin ayar gaba daya tun daga farko aka ce kada ku rike yahudu da nasara masoya sashin su masoya juna ne kada ku rike su sashi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ce fatara alladhina fi qulubihim maradun sai ka ga masu cuta a zuciyarsu sune munafikai yusari'una fihim suna gaggawar shiga cikin waɗancan abokan hamayya abokan husuma abokan gaba yaquluna naqsha an tusibana da'ira ce muna tsoron kada wata musiba ko a samu wani juyin juyi hali su yi karfi kuma abin ya lalace mana fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi to da sannu ubangiji zai zo da wani fatahi Allah ya bawa musulmi rinjaye ko wani al'amari daga wajensa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin waɗannan munafukai su waye gari suna nadama kan abin da suka ɓoye a zuciyarsu na muwalatin su da suke bawa kafirai wa yaqulu na amanu muminai su gano su Allah ya tona musu asiri muminai su rika cewa haula illazina aqsamu billahi jahada imanihim innahum la ma'akum waɗannan daman su ne suka rika rantsuwa a baya iya karfin rantsuwa su cewa suna tare da ku Allah ce habitat a'maluhum ayyukan su sun rushe fa asbahu khasirin sun suka wayi gari suna masu asara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi wanda duk yayi ridda ya watsar da addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo wasu mutanen daban yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu suna san shi a azillatin alal mu'minina masu kaskantar da kansu da tawalu ga yan uwansu mu'minai suna san su suna tawalu gare su a izzatin alal kafirin masu nuna izza da isa ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi ulaika wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so wallahu wasi'ul alim Allah mai yalwal falala ne masani ne inna ma waliyukumullahu lalle Allah shine abin jubuntar ku shi za ku jubunta wa rasulahu shi za ku shi da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ina magana sayyidina ali da shugabanci da imama da amma shi'a abinda suke cewa wannan ita ce akwa hujja mafi ƙarfin hujja da take nuna an yi wa na ali kwaci wannan fa ita ce mafi ƙarfin hujja ka ji fa yadda mafi ƙarfin fa ta yi rugu-rugu to wadda ba ta kai ta ba fa a cikin littafin su talhisu shafi shaikhu ta'ifa wanda suke kiransu shaikhu ta'ifa wato shehin matsayin shi'a at yana cewa wa amma nassu ala imamatihi min al fa aqwa fa aqwa kaji wannan kalma fa aqwa ma yadullu alayhi qawluhu inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu babban shehin a cikin talhisu shafi yake cewa mafi amanasin da yake nuna shugabancin imamar sayyidina ali a cikin alqur'ani yace mafi karfin fa aqwa ma alaihi qawluhu ta'ala mafi karfin abin da yake nuna wannan wato mafi karfin dalili mafi karfin hujja inna ma waliyukumullah haka nan tabarasi shi ma irin wannan magana a cikin majma'ul bayan juz'i na biyu shafi na 128 yake cewa wa hadhihi al-ayatu wannan ayar in ji shi dan shi'a yace min awdahi dalail ala sihhati imamati ali ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi bayyanar dalili mafi fitowar dalili baro baro baro baro kaga wannan shine baro baro din to wanda ba baro baro ba yaki kenan awdahi al-adillati على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه bila بلا kusan shehunansu duk sun yi ittifaki akan cewa wannan shine akwa dalil da yake nuna cewa sayyidina ali shi ya kamata ya shugabanci ba abubakar ba umar ba ba usman ba waɗannan duk kwace su kai mafi karfin dalili shine wannan to shi yasa ibnu taymiya da ya tashi bude risalarsa sai ya fara kawo wannan ayar a ciki kuma cikin bayaninsa sai ya hada maka ma'anarta wato kyakkyawar ma'anarta ko ma'anar ayar ingantacciya sai ya ce ila man yasilu ilaihi hadha alkitabu ila man yasilu ilaihi min al-ikhwan al alladhina kaga kenan duk mu'minai suna karkashin ayar alladhina yatawallawna allaha wa rasulahu walladhina amanu saboda haka yana so ya ce da su ku yan shi'a in kun yi imani da Allah da manzansa kun riƙe, kun dawo kan tafarki na kwarai kuma kuna cikin ayar kuma kuna ciki tun wani mumini a kowane zamani a kowane gari yake yana karkashin wannan aya inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal amanu fa inna hizballahi humul ghalibun don ubangiji ya nuna cewa waɗancan da kuke kokari ku jawo jiki ku jawo su jiki ko ku koma jikinsu kuna ganin ba za ku yi karfi ba sai da su abin ba haka bane wanda ya jibinci Allah ya rike Allah shi zai rinjaye wanda ya rike manzan Allah ya rike sauran muminai shi zai rinjaye waɗannan su ne hizbullah fa inna hizballahi humul ghalibun sannan kalmar wali da bambanci tsakanin kalmar wali da kalmar wali alwali ba shine mai shugabanci shugaba wali kuma wanda yake makusanci a ce wannan shine waliyin wannan matar makusancinta yani na aqrabu nasaban shine ma'anar wali wanda yake zai taimaka mata mai jibintar lamarin shine alwali kuma wanda yake shugaba yake sarrafa yake gudanar da sha'anin al'umma shi yasa ka ga a wajen a babin aure malamai suna sukan kawo wata matsala cewa idan sama alwali walwali fa ayyuhuma yuqaddam idan sama alwali walwali wato ga wali shine shugaba wanda kowa da kowa ke karkashinsa ga wali shine wanda yake majibincin al'amarin ita wannan yarinya in suka haɗu tana gurin wali a hannun wali kuma ga ubanta wa za a gabatar wajen daurin aurenta kaga ashe akwai aluga akwai alwali akwai kuma alwali to saboda galibin waɗanda suke masu gudanar da sha'anin shi'a farisawa ne a ajib ne irin ajamawa ne gwarawa ne ba su san larabci ba saboda haka sai suka yi halki tsakanin waɗannan kalmomin suka kasa bambancewa tsakanin alwilaya bi fathil eh, bi kasril wawi da alwalaya bi fathil wawi alwalaya tana nufin annusra hunalika alwalayatu lillah alwalaya bi fathil wawi kamar da Allah ke cewa malakum min walayatihim min shay والذين آمنوا ولم يهاجروا malakum min wala ba wilayati malakum min wa bi fathil waw malakum min walayatihim min shay ba za ku jubince su ba tunda ba su yi hijira ba to kar ku jubince su su zama tare da ku tunda sun hijira su bi ku to sai suka kasa bambancewa tsakanin waɗannan kalmomi biyu sai suka cakuɗa su suka haɗa su suka hargitsa lissafi kuma Allah ya ce ah, Ibn taymiya ya ce alladhina yuhibbuna Allah wa rasulahu waɗanda suke son Allah da manzansa wa man ahabbahu Allah wa rasuluhu muminai waɗanda suke son Allah da manzansa suke son wanda Allah da manzansa suke so kaga wannan hannunka mai sanda yake musu dangane da sahabban manzan Allah ina rubuta wannan saƙona ne zuwa ga waɗanda suke jibintar Allah da manzansa da muminai ba sa faɗa da wani bangare na muminai suna son Allah da manzansa suna son wanda Allah da manzansa suke so wato suna son sahabbai wa ya'rifuna min haqqil muttasilina bi rasulillah ma shara'ahu Allah wa rasuluhu sun san kuma haƙƙin waɗannan da ke tare da manzan Allah sun san haƙƙin da Ubangiji ya shar'anta da kuma manzansa dangane da waɗanda suke tare da manzan Allah kaga tun daga nan yana gaya musu cewa ku dawo ku shiga cikin tawagar muminai ku so Allah da manzansa ku so wanda Allah yake son shi ku so wanda manzan Allah yake son su sune sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku san haƙƙin waɗanda suke tare da manzan Allah fa inna min mahabbatillahi wa ta'atihi domin yana daga cikin san Allah da yi wa Allah da'a mahabbata rasulihi wa ta'atihi yana daga cikin san Allah da yi wa Allah da'a san manzan Allah da yi wa manzan Allah da'a kamar yadda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace idan kuna so idan kuna so na a idan kuna san Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya ku bi ni sau da kafa ku bi sunnata yuhibbukum Allah Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ayar kamar yadda muka sha faɗa tana yanke hukunci akan dukkan wani wanda yake da san Allah amma kuma ya ƙi bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ayar tana nuna cewa shi makaryaci ne da'awar da yake shelantawa da'awa ce ta ƙarya in yana son ya zama mai gaskiya cikin da'awarsa da abin da yake shelantawa yana cika baki da shi to ya so Allah ya so shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya bi addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya yi aiki da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki da ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen littafi na na bukhari da muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai yi aiki ba da umarnin mu ba an jefar masa da aikin ba a so shi yasa ubangiji ya ce qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wato idan har za ku bi manzan Allah to za ku samu sama da abin da ma kuke buri sama da abin da kuke fata za ku samu ubangiji maɗaukakin sarki zai so ku wannan shine yafi girma sama da da'awar da kuke yi ta bakin ku ta gaskata abin da kake so ya gaskata shine ka tabbatarwa da mutane cewa kana son Allah kana son ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi to in kana son wannan ya tabbata in ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ma ya fi wannan girma shi ne ka samu shiga cikin tawagar masoya Allah waɗanda Allah yake so zai tabbata gare ka wannan kuma shi ya fi girma kamar yadda wani mai hikima yake cewa cikin malamai laisa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba maganar inda take inda gizo yake saka ba shi ne kai ka so ba a'a inda magana take kai a soka to idan ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a soka game da Hassan al-Basri da wasu magabatan suke cewa ubangiji ya <coughs> ya jarrabi mutanen da suke cika baki da kafafa da da'awar suna son Allah da manzansa ko suna son Allah ubangiji sai ya jarraba su da wannan ayar ya sa musu ibtila'i da wannan ayar al'alamatu sa'idi a tafsirinsa yana cewa wannan ayar a cikinta akwai abin da yake nuna wajabcin san yake nuna wajabcin san Allah kuma a cikinta akwai abin da yake nuna alamar san Allah sannan a cikinta akwai abin da yake nuna sakamakon wanda ya so wanda ya so Allah wajabcin san Allah ayatana na qul in kuntum tuhibbuna Allah alamar da take nuna kana san Allah fattabi'uni sakamakon da za ka samu kuma yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum don haka wanda zai ce shi yana son Allah ko yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka yana da awar wani matsayi ne babba wanda babu sama da shi ka ce ina son Allah ina son manzon Allah matsayi kake da'awa kake kafafa da shi matsayin da babu wanda ya kai shi to ko babu shakka cika baki da da'awa kawai ba za ta isa ba dole ne sai ka kawo abin da zai tabbatar da gaskiyarka cikin wannan alamar kuma gaskiyarka shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya fi jami'i ahwalihi wa fi jami'i aqwalihi wa af'alihi fi usul dini wa furu'ihi kabi Allah bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da ya faɗa da duk halayensa da maganganunsa da ayyukansa a cikin abin da yake aqida ne ko abin da yake shari'a ne a cikin abin da yake na zahiri ne na fili ne ko abin da yake na baɗini ne na ɓoye ne ka so Allah wanda duk ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya nuna gaskiyar faɗar da yake yi da cewa yana san Allah ubangiji zai so shi kuma zai gafarta masa zunubansa ya ji kansa ya ba shi sadadi taufiki da gamdakatar da dacewa cikin dukkan tashi faɗinsa wanda kuma bai bi manzo sallallahu alaihi wa sallama ba to ƙarya yake ce yana san Allah domin san Allah yana wajabta masa yi wa manzo sallallahu alaihi sallama wanda ba a samu haka tattare da shi ba ya nuna babu san Allah din a zuciyarsa kuma ya nuna ƙarya yake yi cika baki ne kawai da kuri ba gaskiya yake yi ba kuma ko da za mu kaddara san Allah zai samu to ba zai yi amfani ba ko da da gasken ka ji kana son Allah din amma ba za ka yi wa manzo Allah biyayya ba to san ya zama mara amfani wannan aya ita ce za ka auna kowa da kowa da ita kowa gwargwadon kasan da ya kamfata na soyayya da biyayya da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kasansa zai zan kasance wajen imani da san da yake wa Allah wanda kuma ya samu tawaya ko na kasa a cikin wannan to haka nan zai samu na kasa cikin imaninsa da kuma san da Allah maɗaukakin sarki ko san da yake wa Allah maɗaukakin sarki ko san da maɗaukakin sarki zai yi masa to shi ne ibnu taymiya yake cewa wa min mahabbati rasulihi wa ta'atihi mahabbat wa min mahabbati rasulihi wa ta'atihi mahabbata man ahabbahu rasulullahi wa wa ta'atuhu wa ta'ata man amara ar-rasul bi ta'atihi yana daga cikin san Allah san manzan Allah da da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya so wanda manzan Allah yake so ya yi da'a ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a yi da'a gare shi wannan duk jan kunne yake yi musu akan abin da suke faɗa ko suke aikatawa na nuna kiyayya da gaba ga sahon farko na wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su nuna tsana su sa kahon zuka ga waɗannan sahabbai ba su da aikin yi dare da rana sai la'anta da tsinuwa da faɗar mugun labari da mugun tarihi na ƙarya wanda bai inganta ba game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manya-manyan waziransa manya-manyan abokan shawararsa manya-manyan sirikansa faɗa musu mummunan magana ibnu taymiya yana cewa idan har mutum da gaske yana son Allah to sai ya so manzon Allah sannan san da yake wa Allah ya tabbata in yana yi wa Allah da'a wannan da'ar ba za ta fice shi ba sai yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam da'ar sa da sansa ba zai yiwu ba sai ka so abin da yace ka so kai da'a ga wanda yace kai wa da'a idan baka so abin da yake so ba baka yi da'a ga abin da yake wa da'a ba to maganar kana san manzon Allah wannan magana ce ta fatar baki magana ce ta ƙarya magana ce da ba za ta wuce leɓanka ba ba ba za ta je zuciya ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وبنجي يتشي يا قوة أن سكي إيماني كيوا ألا داعا كيوا منزو صلى الله عليه وسلم داعا وأولي الأمر منكم دشوا قبل فإن تنازعتم في شيء إن كنا جاء جاء كم ولا أبوه farudduhu ila Allah wa rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance masu imani da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shi yafi kyau ga fassara ko shi yafi kyau ga makoma wato makomar yin hakan za ta fi dacewa za ta fi kyau wannan ita ce ayar da za mu tsaya akan ta sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da bayani akan wannan aya kafin mu shiga gadan-gadan cikin sakon da ibn taimiyya zai fara aikawa ga kunnen 'yan shi'ar iraki ko kuma aika shi ga kunnuwan 'yan shi'ar najeriya allah sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zan fara da takardar wani bawan Allah da ya ce salam ya ce malam dan Allah haɗin kan al'umma muke so ba rarraba ba shi'a izala ɗariƙa kowace mazhaba. a yi abin da zai haɗa mu ba rarraba mu ba allah ya saka maka da alkhairi kuma allah ya ganar da kai ya fahimtar da kai ya sa ka zan mai son haɗin kan al'umma duk mai son haɗin kan al'umma to zai yi ƙoƙarin ya sanar da ita abin da zai haɗa ta wannan shine mai son haɗin kan al'umma ba zai yiwu ba ina son haɗin kan al'umma amma kuma zan yi ta kawo abin da zai raba ta in kana son kana cikin masu son haɗin kan al'umma to Allah ya sa ka zan cikin masu sanar da al'umma yin abin da zai haɗa ta abin da kuma zai haɗa wannan al'umma shine komawa zuwa ga alƙur'ani da sunna na farko ya kamata ka sani ba wanda zai ce maka a yanzu shi ya kawo rarrabuwa rarrabuwa wannan wata kaddara ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi ta sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa annabi ya faɗa yace za su karkasu amma kuma ya gaya maka ga kasan da ya kamata ka zama a ciki ko yace sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida qila man ya rasulullah qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi ashe kaga ba mu ne za mu rabu ba mu muke raba kan al'umma annabi ya ce al'umma za ta rarrabu amma ɗaya za su zan akan gaskiya wannan ta kan gaskiya ɗin ita ce muke so kowa ya dawo cikinta ba wai so muke masu rabawa sun raba wanda ya koma gefe yana zagin sahabban manzo Allah ya raba al'umma wanda ya koma gefe yana fantakali da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita wani sako sabani na manzo Allah wani har kawo rabuwa cikin al'umma shi ya kamata ka je ka yi ma wa'azi kan ya dawo ya rike sunnar manzo Allah ya girma masahabbai ba wanda suke cewa a zo a rike sunna ba kuma ka ce a su daina ma'ana a ci gaba da zaman zaman yan marina kenan ba a ci gaba da haɗin kai ba haɗin kai Allah ya ce a yi amma ya faɗi da me za a haɗa ya ce kawai a haɗa kai haka nan ya ce wa atasimu kaga ya faɗi wani abu ba cewa kai wa a atasimu wala ta tafarraku sai ya ce wa atasimu bi hablillahi bi hablillahi kalmar shahada ana kiranta kalimatu tauhid don ta za ta haɗa kan al'umma amma sai ya zan wani bai rike igiyar Allah ba ya je ya rike igiyar wani kuma ka ce da a haɗu sai a zama kamar yadda Allah ya sifanta munafikai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta mu muna son haɗuwar zukata zukata su zan a haɗe ma'ana abinda nake ganin shine marji'i shine madogara shine tsotsuwa kai ma ka rika jin haka abin da nake ganin muƙaddas ne mai tsarki ne mai girma ne mai daraja ne kai ma ka ji haka A baya za a yi kaina da naka ko zuciyata da taka ka haɗu ta haɗu ni in ce abubakar radiyallahu anhu kai ka ce abubakar la'anahullah ni in ce aisha radiyallahu anha kai ka ce aisha la'anahullah kuma wai dukkan mu a haɗe abadan Allah ya kamata a gane wato akwai wasu inhizamiyun waɗanda sun riga sun karaya sun karaya kuma suna so kowa ya karaya suna so al'umma ta ci gaba da zama haka a warwatsi kowa ya ja wani bangare kullu hizbin bima ladaihim farihun ba zai yadda a dawo a rike abu guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce ba na farko dole ka yadda an rarrabu sama da shekara dubu dole ka yadda a haka kuma dole ka yadda a rarrabuwa din na duk ba halakakku bane dole akwai inda yake daidai ashe kaga abin da zaka kai bahasi yi bincike iya tukuru ina gaskiyar take ka bi ba ka ce kowa ya je ya dashi ba kuma kan ba ba zai yiwu ba wani ya zaga wani ya yaba wani limamin shi'a da na ji a kafar yatsa labaransu yana cewa ya za a yi mu haɗa kai da waɗannan da suke cewa sahabbai radiyallahu anhu in suna so mu haɗa kai su daina girmama waɗannan azzaliman mu sai mu haɗa kai da su amma mu a ce mu daina zagin su su kuma su rika yaban su to yanzu dan Allah ya za a yi kai ya haɗu ka haɗu da mutum ka ce abubakar ya ya ɓata fuska ya tsine masa ko bai faɗo da baki ba a zuciyarsa yana tsine masa ko ba a ce wai kanku haɗe wancan satin mun yi magana mun yi magana yadda su ibnul alƙali. suna nasirin kufurin tusi suka taimaka wa tatar tatar waɗanda ba su yi imani da wani manzo ba ba su yi imani da wani ba akan musulmi to kaga ashe irin waɗannan suna cikin al'umma ba za ka ci nasara ba dole sai ka gyara musu sahu sai ka daidaita musu sahu shi yasa Allah ce walau kanu fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sama'una lahum walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala ashe ga dole ne dole ne a karantar dole ne a yi umarni da kyakkyawan abu dole ne a hana mummunan abu dole ne a kira mutane su gyara aƙidarsu su gyara alaƙa su da ubangiji wani yana cewa kowa Allah kuma ka ce a haɗa kai to ya za a yi akan me to akan me haka suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rarraba kai aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku a cikin hadisin bukhari hadisin jabir mala'iku suka sifanta manzo sallallahu alaihi wasallam muhammadu farqun bainan nas muhammadu shine mai rarraba tsakanin mutane mai annabi yake yi yana rarraba tsakanin mutane ya kira wasu zuwa ga gaskiya wasu sai ba za mu gaba ɗa ya bi uba ya kibi mata ta bi miji ya kibi kani ya bi wa ya kibi annabi ya fasa saboda kada mutane su rarrabu ai dole ne ka kira mutane a kan abin da zai haɗa su wannan haɗuwar yanzu da a ce nan gwamutse ne cakuɗe ne wake da shinkafa muke to sai mu rasa wani karatun za mu yi na sunna za mu yi ko sunna bida'a ko ko bida'a zalla ko sunna zalla sai a rasa wanne za a yi wanne ya ce a ni a yi nawa wanne ya ci a ni a yi nawa amma yau akwai wani abu guda ɗaya da zai haɗa ku sai ku haɗu wannan ita ce haduwa ta hakika ita ce haduwa ta gaskiya amma ba za ka iya sa kanka a cikin yashi ba ka rufe kanka cikin yashi ka ce ba ka ganin duk wannan bambance-bambancen da yake tsawon tarihi sama da shekara dubu ni yanzu muhammadu sadi sai in zo in kashe shi in gama da shi an shirme ne dole ka yi aiki tukuru in kana son haɗin kai ka kawo abin da zai haɗa kan al'ummar annabi sallallahu annabi cewa ya taraktu fikum amrayni ma in ta bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati waɗannan abubuwa biyu manzo Allah ya ce ku rike su ba za ku bata ba sai wani ya rike wani ya saki wani ya ce a rike wani ya ce ba sai a rike ba kuma shikenan sai ka ce duk a zo a tafi ina za a annabi sallallahu alaihi wa sallama karkashin fadar Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ashe kaga waɗanda za su bi tafarkin da ba na manzon Allah ba su za su kawo rarrabuwa annabi yi zane guda daya miƙaƙƙe totar ya kuma yi wasu ƙananan zane a jikinsa yace za sabili ya karanta wannan ayo anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula ashe wanda ya kirkiri wani abu sabo wanda ba a zamanin manzon Allah yake ba ya ce addini ne shi ya kawo rarrabuwar kai sai ka je ka masa nasiha ba wanda ya ce a dawo kan asali ba kuma ka ce shi ya kawo rarrabuwar kai wacce rabo kai ya kawo saboda haka ya kamata mutane su gane ba za a fasa faɗar gaskiya ba saboda wani ya kawo ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba mu da amfani rayuwarmu ba za ta zama wani wata mai ɗanɗano ba mai daɗi a ce mun daina irin wannan magana za ta zama rayuwar banza wala da mu daina irin wannan karantarwa gara mu koma gida ko ayi baccin sa ko ka dau jarida kawai ka karanta ba ka da wani amfani a rayuwarka in dai ba za ka yi wa dan uwanka nasiha ba da Allah ya ce addinin nasiha ka gaya masa abin da kai daidai ba daidai bane wannan abu da kai bata ne ka dawo ka bi hanyar Allah ba za ka yi wannan ba to aikin banza kake a ce kowa ya je ya shaci abin da ya ga dama ya kira shi addini a yi wa addinin a yaga kowa ya yagi wani abu ya ce shi shi ne addini kuma a ce don a tafi a haka to addinin kake wa a haka ko kuma a'a kana yi wa addinin zagon ƙasa ne haka ya kamata a gane mutane su gane don masu babatun haɗin kai ba za yi ba ku haɗa kai akan babu akan kai je ka kai naka wannan ma je nashi wannan ma je nashi amma duk mu haɗa kai wannan ba zai yiwu ba wannan yana cewa menene gaskiyar maganar da wani malami ya yi wato ibn mutahir hilli a cikin littafin min hajjun karama ya yi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sayidna abubakar a cikin rumfar da aka yi masa a yakin badar wai gudun maimaita abin kunyar da ya saba yi na gudu a yaki da ya gabata wannan yana nan cikin rubutun yanzu dan Allah sai kai shuru shikenan sai mu shuru mu ce eh ba komai ba komai haka ibnu mutahhir al-hilli babba ne babba ne a shi'a kuma wani sarki ya rubuta ma wannan littafin don ya kira shi zuwa ga shi'a a ciki ya rubuta wannan don ya ci mutuncin sayyidina abubakar ya ce ai sayyidina abubakar hatta hijirar manzan Allah cewa annabi ya fito da shi ne aka yi hijirar tare da shi don kai ya fallasa shi wai in ya bar shi a madina zai fallasa shi shi yasa ya ta komo shi yace mu tafi a cikin littafin minhajul karama kana san manzon Allah kana san sayyidina Abubakar kana san Allah da manzansa za ka yi kai shiru kawai eh a haɗa kai da wannan hakanan hakanan wannan magana cewa a yakin badar ma annabi ya jawo shi kun san yi wa annabi arish an masa rumfa wanda yake ciki to a cikin rumfan nan daga shi sai sayyidina abubakar sai suka ce wannan ai ba falala ce ai ya saba guduwa ne an je yaki annabi ya jawo shi ya tsitsiye shi ya sa shi a gaba to kaga an banda jahilci yakin badar akwai wani yakin da maza Allah ya fita kafin badar fi sabilillah to saboda basu ma san sirran manzo Allah manzo Allah bai fita wani yaki kafin badar ba har da za a ce Abubakar ya gudu kuma har ya saba wai ya saba guduwa ma'ana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba maimakon wannan ta zama falala duk inda aka ce an yi wani taro aka ware wani ɗaki aka ce ga wanda zai shiga ɗakin wane da wane an karama shi ne ko an mulakanta shi karama shi sannan ku sani a yaƙi a wurin yaƙi duk wani kafiri da ya fito yaƙar musulmi babban nasarar da yake so ya samu shine kasa manzan Allah don haka inda manzan Allah yake nan ne babban target ɗin su wanda zai zama cikin tare da manzan Allah shi yafi kowa sadaukar da kansa ma'ana inda yafi kowa hadari shi yana nan haka sai da bakar ya kasance tare da manzan Allah wanda kuma kowa shi yake hara amma yana tare da manzon Allah kuma a gurin yaki ba wanda zaka sa kusa da kai sai wanda ka amince da shi gurin yaki ne ba amma sai ya ja wanda bai amince da shi ba sannan a tarihin yaƙi-yaƙin manzo Allah kakaf babu inda na Abubakar ya taɓa guduwa ba a taɓa samun inda na Abubakar ya gudu ba na Abubakar jarumi ne to yanzu wannan bayanin wani wai ba so a yi sannan wata tambayar ta ce mene malam na ji wani malami na yan shi'a yana cewa alkur'ani yana da ciki kuma yana da yana da bai wato yana da baɗin yana da zahiri me ya gaskiyar wannan magana wannan magana ce ta badaniya sun ce alkur'ani yana da zahiri yana da baɗi saboda sun yi da'awar jirkita alkur'ani suka ga sun kasa tabbatar da wani dalili gamsasshe da al'umma za ta yadda cewa alkur'ani an lalata shi an jirkita shi sun kasa tabbatar da wannan da haka sai suka kullo da cewa alkur'ani yana da zahiri yana da bani zahirinsa shine abin da gama gari suka sani baɗinin kuma a imma su suka sani zahirinsa mu'jiza ce ga manzon Allah baɗininsa kuma mu'jiza ce ta a imma kaga abin gama garin shine mu'jiza ta manzo Allah kuma abin da yake na musamman shine mu'jiza ga a'imma su ka je ka duba littafin fada'ihul batiniya na Abu Hamid al-Ghazali a ciki irin abubuwan da ya kawo ka duba littafin shi'a da suke tawilin ayo inna Allah ya murkum an tazbahu baqara a ce Aisha sai a ce wannan shine batinin zahirin al-baqara saniya amma batinin Aisha مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين آه، بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان سوني حسن ده حسين بينهما برزخ لا يبغيان سوني علي ده فاطمه ده فاتن ظاهرين baɗinin كما shine kuma abinda kake ji malaman tafsiri suna faɗa kaga irin wannan kwama cala ya za a yi ta samu karbuwa kuma mun zo karatu in mun dun mun dunkule irin wannan zamu irin wannan karatun saboda mu dunkule mu zama daya ai ba zai yiwu ba dole ka hakura a yi bayanin sunna hakura a yi bayanin aqida dole ne a ce ma waɗanda suka bace ku dawo hanya dole ne a taka musu dole ne a tausaya wa tsofaffi da ƙauyawa da ba su yi ilimi ba da za a ke dalmiyar da su ake nuna musu kaunar alal baiti ana jan su zuwa ga wata mummunar kiyar dole a tausaya musu a musu bayani amma kace a kyale wancan ya je ya ta barfafi yana ta barna amma kowa ya shuru sai mu sai Allah ya ance mu inna alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika ma asaw wa kanu yatakanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun sallallahu alaihi wa sallam